ashe kina nan kina ta aiki ba wani abu bane da naga tun fitowa alfajir kike ta aiki shine nazo in miki sannu kuma in taimaka miki inda wani abun da kike so in miki okay sannu mama yawa ya ji ina kwana ina gajiya tashi lafiya yawa alhamdulillah me kuka samu ina mai manta dai dan abin kari ne Na'am, mama. Ya na ga haka. Na me fa mama? Wannan fanke ne. Fanke ne mama. Ai ta yi kokari wajen soya fanken nan da sassafe. Wannan doya. Doya da kwai ce ma. Kuma eh, jazuli sai a kamun ita haka tsirararta magana domin Allah. Mhm. Ina ɗan soyayyen kwan. Ina kuma ɗan abu da na gani mai kama da tarbu-tarbu wasu 'yan kulalai. Hannu da mai kwa. Ai haɗawa aka yi aka. Kai. kar ka nuna min kafi eh, ni san matarka wace irin rayuwa ce wannan hmm? ka duba fa ka fa. yanzu wani abin haka baki kirin eh ha mm, mm, mm, yanzu mama in tafi da wannan din kenan Ramatu, ta jiya ce amma dai kuka ɗuma ba. Ta jiya ba ce, Ba ta jiya ba ce. To yau ɗin nan Hanna ta yi ta, Hanna ai tana kokari sosai mama. Oh, ka mi abun ba, wallahi mai na kwai duka miƙo su banza da za ku ci daban da za ku ba iyayenku daban an gama shan wahalar ku wata tara da kwana tara da awa tara da minti tara da sakan tara ta kawai hmm, ta duk abin ma sai an sa wanda zai bani wahalar budewa don yawwa ni ina son in karin ji na karya a in na karya sai ta yawo na abina ina aka samu kwai kuma kwai ma Wace irin rayuwa ce wannan kasa kanka ta ganin ɓaci rai da bakin ciki? Ja nake kina cikin ɗaki ai. Kamar ya ina cikin ɗaki Allah ne ya tona asirin ku. Ashe ni an kai min kosai da koko ku kuna nan kuna shin kwai. Wallahi mama ni kaina ba ni bane ba wallahi. Ba ni bane da gidansa aka kawo mata. Wannan ƙarfin mahaifiyata ta kama. Kuma mijina ne nin ya rage ba ba ya saura ba. yanzu har abin ya kai matarka ta kalle ni ta ce min kishiyar sauri. Ni bai isa kike haka. Karin sake jin bakin ki anan. Kin ji ko biki ji ba? Ya Allah na amalake min da. Amalake min da. Amalake min da. Da babar ki ce ta kawo. Da wane ne ya kawo ba abin da ya min zafi ni ma wannan kaso na ne. Saboda kafin nan ɗana ne yake siya ya baki ai. Marasa mutunci. ko ba kuna nufin kenan ma na ma zama mahaukaciya ni kuke wa dariya ku je ku abin dariya ya gani ni na nan na cin kwai nan Rawan bunyi. Rawan bunyi.